En 1998, il a été élaboré la Lausanne, la loi Eh, a shekarar 1998 aka kirkira dokar kayyade manufar tsarin ilimi da ake kira Lozen. A cikin aya mai lamba goma da mai lamba goma sha daya na wannan doka an tantance cewa harsunan da ake bayar da ilimi da su su ne Faransanci da harsunan gida, amma a halin yanzu da Faransanci kawai ake bayar da ilimi. Akwai Larabci na ƙasa sai dai ba da shi ne ake karantarwa a cikin madrasa ba. Kenan abu ne wanda dokar tsarin ilimi ta yi la'akari da shi. Sannan a shekarar 2011 a cikin bayanin siyasar tafiyar da mulki an ambato cewa tilas sai an ɗauki ƙwararren matakai domin inganta tsarin bayar da ilimi kun ga kenan wannan ne ake yi yanzu haka idan kuka duba wannan jarabawar da ake yi duka suna cikin tsarin aiwatar da matakan da aka ɗauka tun baya akwai kuma wasu dalilai karatun boko ya taɓarɓare idan kuna tuni al'ummomi sun yi suka darussan da ake karantarwa a shekarar 1987 domin darussan ba su yi daidai da muhallinmu ba saboda haka 'yan Nijar suka ce a bar waɗannan darussa daga bakin shekarar 2005 a dawo dawo kan abubuwan da suka yi daidai da rayuwarmu ya kamata darussa su je daidai da al'adunmu akwai manufofi guda hudu a game da ilimi manufofi biyu na farko sun shafi malamai da za su ba da karatu malami ba zai zo ya zuba wa yaro abin da ke cikin kansa ba tare da ya gane ba sai an yi ta yadda yaro ne zai gano abubuwan da kansa tare da amfani da abubuwan da ke wakana a cikin muhallin rayuwarsa sannan akwai faɗaɗa horo domin tun da ana horar da mutane amma daga karshe ba su iya komawa gida su kula da dabbobi ko su noma wannan wannan tsari na yanzu ya yi la'akari da wannan abin da ake bukata bayan horo mutum ya amfani kansa da kansa sannan kuma ya amfani kasa